yanzu dai mu muna zaune cikin dare ba mu sani ba kawai a mutanen toron suka shigo mana suna ta harbe harbe don yanzu haka muna cikin wani primary school ne ba musamman ya muka yi muka zo wurin ba an koko na kayan mu da abinda muke da shi duka bamu da abinci bamu da wurin da zamu kwanta yanzu dai muna neman gwamnati ta taimake mu ta zo ta turo mana abin da zamu ci da magani Suna na tanko john muna cikin wani yanayi mutum ne wanda dama kana zanne a cikin jin daɗi aka zo rana ɗaya ka maka ka dawo kana fakewa a primary school din ma a wannan yanayin da muke ciki ga sauro ga yaran baki ɗaya kawai inda ka gamu ba kai inda ka zo ka gane wa kanka nan muna cikin halin haula'i muna neman taimako kawai na gwamnati wasu 'yan gudun hijira kenan da suka kaura cewa gidajensu a karamar hukumar ibi a cikin jihar taraba sakamakon wani hari da wasu al'umma daga jihar filato suka kai yankin wanda ya sanadiyar asarar rayuka da ma dukiya na miliyon naira hukumomi a jihar taraban dai sun tabbatar da cewa fiye da mutum dubu uku ne yanzu haka ke gudun hijira a wasu sassa daban-daban na karamar hukuma da ma makwabtansu honorable isaka adamu shine shugaban karamar hukumar eh, akalla ya zuwa yanzu magana da muke yi muna da mutane sama da dubu uku domin akwai wasu a cikin gari na ibi akwai wanda kuma suke nan a akwai kuma wayanda su suna damfar ne to zuwa yanzu wayanda muka iya tantancewa duk da dai har yanzu ana nan ana kan daukan sunaye saboda waɗansu suna makale a cikin dazuzzuka suna kan fitowa to zuwa yanzu dai wanda muke da shi hannu ya kai dubu uku da wani abu domin kokari mun tanadar musu da dan taimako na magunguna saboda yan ƙananan ƙananan cututtuka domin sun zo mafi yawancin su suna da zazzabi domin tanadar da magani yanzu haka ma to ni hukumar bada agajin gaggawa a jihar Taraban ta tura ta don tallafawa Mr. Navarga Dan Habu shine babban sakataren hukumar a jihar yanzu a lokacin aiko aiko da wannan rahoto an fa ƙara tura sojoji da ma sauran jami'an tsaro ko da yake kamar da kakakirun na 'yan sandan jihar Taraban ASP Joseph Kwaji ya shaida min ta waya ba fa wanda aka kama game da wannan hari kamar yadda bayanai ke nunawa ba wannan ne karon farko ba da ake samun irin wannan rikici a tsakanin al'umman Ibin da ma makwabtansu na jihar filato don haka ne ma shugabannin karamar hukumar Ibin ke shirin wata ganawa da takwarorinsu na jihar filato don gano bakin zaren. To saboda haka muna kira ga mutane su yi hakuri matakai da ya kamata duka muna na muna bi mun yi shiri na musa haɗu da shi chairman na wanda muke makwabtaka da suna lantan south domin mu tattauna ibrahim abdulaziz sashin house na amurka daga jalingo a nigeria.